muna roƙon Allah maɗaukaki ya karɓi kyawawan ayyukanmu mu zunubanmu laifinmu Allah ka yafe mana Allah ka ba mu ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce a duk inda take a gurin kowa take Allah ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce a wajen kowa take a duk inda take Allah ka ba mu ikon guje mata Allah maɗaukacin sarki kai mana gamdagatar gurin fahimtar addini fahimci wato fahimta na gaskiya a gurguje yan uwa da yake kunga safiya ne kuma ina da makaranta yanzu da zan tafi makaranta akwai wani bayani wanda nake so in gabatar to da yake ba karatu ba ne amma ku yi sharin da Allah duk wanda ya hau da Allah ya yi ƙoƙarin sharin man dalla alal khairi ka fa'ilihi da an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min ni'am da Allah a yi min share duk wanda ya hau saboda sakon yana so ya kai inda nake so ya kai kuma zai kai insha Allah bi ta'ala shi yasa lura da zan fita kuma wannan ba karatu bane saboda ba na so ka ɗauke mana hankali kan karantarwa yawa ina muku albishi insha Allah yau za mu ci gaba da wannan littafi na Sheikh Habib Ahmad Kusau mun gama ƙarirai guda saba'in ko tare ba a yi ba akan ƙarya guda ɗaya wancan ƙarairayin an rawaito ne daga shi tijjani shi kuma wai ya rawaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama malam bayan ya gama a ƙarshen littafin sai ya shiga kuma zantuka ne ba wai na rawaitowa daga manzan Allah ba a'a na shehu tijjani wanda kowanne ya saba wa shari'a haka ma za mu zo mu sa su mu auna su a mizanu shar'i din idza sami'tum an shay'an fazinu bi mizani shar'i za mu wazana mu ma tsakanin zancensa da adillatu shar'i sai mu gani akwai dalili ko babu dalili in ya ba sai mu ba masa kayansa. wani sako nake so na isar a gurguje wato dariƙa sai dai tarihi dukkan wani wanda yake mai hankali kuma yake da karatu ko na addini ko na boko da gaske yake kuma ya waye za ka ga baya tare da ku in yana tare da ku sai irin wanda suka gada ko wanda suke ci da abin nan daman idan suka ce sun fahimta suka ce sun biyo mu to ai sun saba ci kuma da wani yaya rayuwa za ta yi na ma rashin tawakkali ne na rashin tawakkali ne ai dan uwa in ma ka dawo wa Allah ne ka saki shedan shine ma Allah zai yi azurta ka wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah baligh amrihi qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara akwai abubuwan da suke faruwa sai abin ya bani dariya wallahi ce ai tuntun muka ga muka ga muku illa tuntuni kuma shehunanku ne suka janyo muku ya kamata a ce in kuna da tunani da hankali idan ka ga mutum ya ba hanya ba ta binne ba ya je ƙarshen hanyar ya dawo ya ga ba ta binne ba kai in kana da hankali bai kamata ka shiga hanyar ba ka bi ta ya kamata kai ma ka dawo to da shehunanku suka shiga hanyar zage-zage da cin mutunci sai kuma malamanmu suka zo suka yi ta karantar da al'umma kafin a farga musu illa ta yanda da wuya ka samu wani daga cikin izala wai ɗan izala ne ɗan izala wanda yake mai karatu ya ya fahimta kuma sannan ka ga wai ya bar tafiyar izala wai ya shige ku da wuya ban ce kwata-kwata mu za a samu ba amma nadir ne kuma annadiru la yuqasu alayhi nadir ne nadir zai yi wahala galiban shi ne mai karatu bakku in ka tarar da wancan ya yi ka ya bari wancan shehu wancan malam ya yi ka ya bari wancan ya kaka da wuya ka ga wani malami ko ɗalibi na sunna wai bai yi ɗariƙa ya fita ba zai yi wahala ‘yan kaɗan ne aka haife su a ciki ya kamata a ce ku yi tunani ku ga me illar abin ku san maganin abin ku yi wa kanku magani ku san me cutar ku ba kanku magani amma yanzu kullum tunanin ku jeji yake ƙara zuwa wani kilif ne na gan shi wani ɗan gidan Sheikh Nazifa Alƙarmawi. Ni wallahi da naga ya fito ma yana wannan bayan sai ya ban dariya, sai ya ban tausayi. haka kuma yanzu in mahaifinsa ya mutu sai a ɗauke shi sai a sa shi a wajen ya gada ya ɓata ya ɓatar in ni ne kai in dai ina da in dai ina da daman na fito social media na yi magana da na fito na kare wa babana na halatta halal da ya yi wannan kai na halatta haramun da ya yi ya ce duk wanda ya saki matarsa da ciki ba ta sako ba ya je ya ce ta dawo ko saki uku ne bata saku ba gwara-gwara a ce ma saki ɗaya idan an ce ta dawo amma haka ya yi umumin abin ya ce kuma in wani wawa ya sa ka saki matarka da ciki sai muka samu manzan Allah ne ya ce a saki ta da ciki amma har yau shi ya yi shiru kai ka yi shiru sannan kuma sai ka laɓe da ka ga wani abu wanda ba abin ci gaba bane sai ka fito kake ta iyo kake ta babatu ka fara hai haihuwa ta fara rana yawwa amma ba ta yi yanzu za in sa muku shi ya faɗa abin da zai faɗi sai yi ta aliki a kan abu amma an muku illa wallahi sai labari tsaye Ya ku ci ina so na shafi'ina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haka qadarihi wa umidar al'azim. Ah, yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a ah, kira da nake so na yi mai mahimmanci gare mu na janawa ga baki ɗaya ƙasar nan musamman arewacin najeriya inda abin ya ɗan fara ah, akwai wasu foundation na izala da aka tsoro da wani tsari yanzu shine za ka ga jami'a yanzu a ɗoyin wannan foundation ɗin suna neman a ba su fili su gina masallaci musamman ma in jami'a sabuwa ce da haka akwai jami'o'in ba ɗaya ba ba biyu ba a arewacin najeriya da ya zanto an yi haka ana nan ana gina masallatan ba a gama ba a nan kano ma muna da guda ɗaya suna nan sun fara an kai ninta da haka abin da nake so a gane shine matukar muka bari matukar muka bari wa'innan mutanen suka gina masallaci to ba mu da damar da za mu ce za shiga mai abubuwan da ya kamata a ce muna yi a ramarin ɗarikan mu kuma ba mu da damar da za mu yaƙi kamar yadda a muke yi muka yi a sauran jami'o'i ya zamto muna da dama a banmu mu mai addinin mu a banmu mu shiga mai wazifa mai zikirin juma'a mai duk abubuwan da ya kamata to matuƙar muka bari ya zanto su ne suke gina to lalle ba mu da iko ba mu da damar mu ce za mu shiga ni dan ba kuɗin mu a ciki ba mu bane muka gina don haka matakin da za a ɗauka mu mun fara yi ta wata fuska In ma gwam hukumar makaranta ta tashi ta gina wa jami'a masallaci da kanta In ma gwamnatin jiha idan university ɗin ya zanto na jiha ne to gwamnatin jiha ta tashi ta gina in ma ya zanto a samu wata foundation ɗin da ba ta izala bata ɗariƙa su gina in ma federal government idan university ta federal government ce federal government ta gina coated fund amma ba zai yiwu a ba wani bangare ko mu ma ba mu damu mu tijjaniya ko wata kungiya ta tijjaniya ko wani foundation da ya shafi tijjaniya mu ma a ba mu dama mu gina ba saboda idan aka ba muka gina mu ba za mu bari a zo a yi wata kila daban ba da haka idan aka bar suka tsirba da gina masallatai a cikin jami'o'i ba mu da iko da za mu shiga mai abubuwan da ya kamata ko ba mu da dama da za mu yaƙe su don suna da iko da haka abu ba su ma suka gina masallaci a ibi zariya ba suka hana ballantana yanzu su suka gina da ka abin da nake so a gane imma. imma imma eh, hukumar makaranta ta gina ko wa'annan abubuwan da na faɗa wa'annan hukumomin da na faɗa su gina idan ba haka ba su gina rabi mu gina rabi kowa ya amfani da shi kaga lima a limami biyu kenan idan kuma ba haka ba a ba su fili su gina mu a ba mu fili a wani bangare mu gina dole dai a samu balancing don haka amma matukar mutanen mu ga baki ɗaya mu muka shiru muka bari wanda ka ce mutane ya tambaye wani sa mu yan Tijaniya ba ma tsohuwa da abubuwa na plan da za fara da wani abu na alkhairi sai idan muka zo wasu sun fara mu je mu ta yaka da ka saka cin ya yau akwai hadari da babban da za mu tunkara idan muka bari wani abu muka bar su suka ci da haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu <laughs> <laughs> to a cikin zan a cikin zantukanka akwai abubuwa wanda ya kamata in yi magana a game da su farko ya ce wani ya ce masa a ka fito kawai ka fito kawai ka ce a'a kai ka fahimci haka <laughs> to in ma kuma wani ne ya gaya ma to wallahi hannunka mai sanda yi ma allabibu bil isharat ya fahimu kenan wai wani ya ce masa me yasa su ɗan tijjaniya ba sa kirkiro alkhairi wai sai dai in wani in waɗansu sun kirkiro sun gina su ta yaƙa ko dai magana ka ce ko maganar wani amma hannunka mai sanda yi ma kuma haka ne wannan kuma haka ne kwata-kwata inda a ce musulunci har yanzu ku kawai ku ne musulmai ku ne musulmai to wallahi ba inda musulunci za shi sai ku rusa addinin musulunci saboda ne ba ku da kyawun niyya ba ku da kyawun niyya kuma ba kwa karatu yan ɗariƙar da wallahi shi yasa muke kyautata musu zato akwai kishin musuluncin da aiki da musuluncin sannan kuma akwai ƙarancin ilimi a wannan lokaci amma duk da aka suna aiki da ilimin da suke duk da aka duk da haka musuluncin da gaske suke amma ku yanzu babu kyawun zuciya kun fake wai sufanci sai kaga sufi ya zauna ya an danna masa kyamara zagin mutane kawai yake da cin mutunci da rashin tarbiyya cin kuɗin mutane kawai yake da muridai wannan ai ba sufanci ba ne ba sufanci ba ne kwata-kwata shi yasa wayanda suke na da muna kyautata musu zato muna fata kuma Allah ya karɓa musu amma yanzu wani da kace wai ya ce ma ko dai kai ne ka fahimci haka kamar yadda tsarin ƙara danna wani malamin shi ma ya faɗa haka yadda ka faɗi ko kuma wanda ya gaya ma ku ba kwa kirkirar abubuwa na alkhairi sai an kirkira ku ta yaƙa imma dai kai ne ka faɗi ka fito ka ce an gaya ma imma wani ne ya gaya ma duk zai iya yiwa amma wanda ya gaya ma ai baka ta abin ba tsaya shi ma shehu mansur ya ƙara faɗi ku ya ƙuri shehu mansur ya ƙara faɗi shi yara suna kara matsa cikin gwamnati sojoji police immigration customs likitoci lauyoyi duka su ne ba mu da ba sai dai wannan hanyar jiki maulidi hayayyun ya kawai da sauransu duk sanda ka kaga izala an nuna malaman su a gaske ko an nuna su a wani abu ne to wani abu suka je yi wa izala wani abu ne na cigaba amma mu sai dai a nuno a nuno mu gidajen gwamnati ko a gidajen masu kuɗi me muka je yi ce je cin abinci billahi da zira da riba mun je cin abinci amma bayan magana wa an ji a sashewa addini wani aiki ko so wannan matsalolin nan ku za ta shafa ku yara ƙanana masu kasuwa dan nan gaba manyan nan wallahi duka za su kare kuma idanun nan za ta kare yin Sau saboda haka za a zo a waye gari sai kai kama kame ba ku da wasu masallaci ba ku da makarantu ya'yan ku za su rasa yana da su kar ku haɗa kai yi karatu sosai yanzu ƙur'ani nan ai mu'jizar annabi ce sannan kuma karama shi rani amma yanzu masu yin tafsiri a ƙarƙashin shi rani bayanin yanzu waɗancan mutanen ba ta kai yanzu masallatansu tafsiri uku ake akwai tafsirin da ake na mata da safe kaji ta kai masallatan su mu kenan in izala tafsiri ko aiki shi yasa ma waye wani mai hankali ne zai gina masallaci ya ba ku wani mai hankali ne yana da hankalinsa wai kuma ba a cikin ku yake ba ba gadaye ba ba ɗan ra'ayin rikau ba ya gina masallaci ya ba ku ba kwara ya masallaci ni wallahi na zata wannan ma shi da ya fito ɗan gidan Sheikh Nazifin da yake ta bayani wallahi na zata cewa wani abu ne na kishin addini zai sa ya ce a'a tunda mu ma mun ga an ba Dr. Sani dama a cikin BUK a cikin BUK an ba shi dama new site ya ringa karatuttuka a nan mu ma mai kishi mu ma a wa malaman mu amma duk tunaninku hankalinku nan ya kamata ya kawo inda kuna son ci gaban addini gina masallaci babu rayar da masallaci me amfanin masallacin da ba a rayar da shi me amfanin masallacin da ba a wallahi na zata fitowa za ka wato gurin sa al'umma da ci gaba da addini tunaninku baya wajen wallahi na zata cewa zai yi tunda an ba da tasani dama ya koyar majalisi cikin jami'a mu ma shehunan mu muna da malam amma tunanin ku kwata kwata ba a nan yake ba kwata kwata ba harka ci gaban addini ne a gaban ku ba wai sai gina masallaci to wani ma'aukaci ne mara tunani ne zai gina masallaci ya baku na farko in ka shiga masallacin waɗannan mutanen in ka shiga masallacin waɗannan mutanen dattin da za ka gani da rashin gyara komai sai sun ɓata sannan kuma ba za su zauna su karantar da al'umma ba ba sa yi wallahi so da yawa in ka shiga irin masallatan sai ka ga kurtun miyau ka ga wannan da duk ya yi jigari jigari ka zo sallah ma kana kyankyami in kuma ba kai wasa ba ka yi sujjada cikin ka sai iya ma kaɗawa saboda ba sa gyara masallaci farko kenan sannan ba sa rayar da masallaci wallahi na zata cewa zai ce a tunda an ba da ta sani dama ya karantar a jami'a mu ma muna da malamai a ba mu damar ai mu so muke ku karantar amma tunanin ku kwata kwata duk cikin ku ba wanda yayi magana akan wannan abu duk cikin ku saboda ku ba tunanin ku koyar da al'umma ba ba ganar da al'umma ba ba karantar da al'umma ba haka ne kawai sai dai hayaniyar zikiri kamar yadda a ya faɗi da hayaniyar maulidi ya ce hayaniya kawai shi ne kawai a gabanku me iyayenku suke yi suke samun kuɗi kuma in sun mutu ku ringa yi kamata a ce kai yanzu anan kamata a ce kana da halkoki da ka fito kake surutu da kake amfanar da al'umma facebook yanzu wallahi idan ka danna facebook kafin ka ga ɗan bida'a ɗaya yana karantar da littafi a wani masallaci an hasko shi kaga ahalin sunna goma ko a nan a social media da kuma waɗanda ba a sa su a social media zai wahala haka kuma za ku faɗi da bakinku ya kamata ku farga shi yasa na ce wata ran sai labari tsaya ƙara samu ji mun kasa mai tunani mu ga menene ke faruwa abin yana ta ƙaruwa yana ta ƙaruwa masallacin garin su da ake tafsirin mata mata sun fi dubu biyu da su fito wannan mata hakika suna gida in mace tana da yin mata da wani kokari a ce sai a manna mata hakika ta su in dai za ta kokari wurin ilimi ko ce kokari wurin dariƙa to sai a ɗan manna wani abu sai ta ci tsoro sai ta kuma samari da ƴan mata da marayu da mabayi a dariƙa ba kowa bane su ba kowa bane su ba ka taɓa zama wani ba in baban ka wani kuma in baban ka wani ne sai kai mauka amma ba ka amfanar da mutane kuma wanda za su amfanar da kai kai a kasu dole su sun bari ko kuma kuna barci kuna kallo a matsayin ku na matasa wallahi su yaƙi ya zo kai nan gaba kaɗan shi yanin mutum za su ɗari za ku ga abin da zai faru tsarin da kan bai wuce masu idan za ku yi fushi ku ɗauki matakin neman ilimin ku ɗauki matakin. ku yi karatu ku yi sana'a ku daina wasa ku daina wani yawan dariya ku mu'amala da mutane kawai, amma maganar dariya an daina kawai duk dan ɗari ka ɗan faila yanzu ya daina dariya a daina bacci karatu kurum ibada kawai duk wani maganar warki babu shi in ba haka ba ni na gaya muku je ku rubuta nan gaba kadan za ku kuka sai cinya nasiyar da ya muku ba ita kuka ba <laughs> ya ce ku ɗau matakin neman ilimi karatu kawai da ibada amma yanzu matakin gina masallaci suka ɗauka <laughs> ni wallahi da kana bayanin mako kana bar tausayi kana ba na ce na ce babanku ka je ka fara da na cafko shi ya ya halatta haramun shi ya kamata ka fara ba wa duniya amsa ba ka fito nan kana surutu ba ma tsaya kuma hanyar kuma da shimuninku suka bi na da ita kuma kuke bi shi yasa na ce wato babu tunani kaga mutum ya ba hanya ba ta bille ba kai ma ka zo ka bi ta nan ba hanyar kenan sai ka canja hanya tsaya ko zai yi mana bayanin yadda shehunan suka yi na da haka kuma wallahi ma yanzu sai ga sun sa kyamara yanzu zagin ahli sunna kawai suke su ma ba da ba da ba da ba da zagin ba suka yi hijacking sunan kowa ya san lokacin da suka zo suka yi hijacking din sunan Allah ne gafarta wa mu maimakon su dage su aiki kawai sai su koma suna ta zazzagin su kawai suna zagin su suna dan izala jakin banza kaza kaza ana zagin su su kuma suna hijacking suna kwace sunan daga hannun masu shi haka to ma a yanzu ma zagi kuki ke sa wannan hanyar da kuka bi ita shi wannan ku suka bi bata bille ba ahal suna suka yawa kuna zagi suna karantarwa haka kuma wallahi ba za ta kullar da ku hanya mai kyau ba kaga yace Allah ya ji kan shegunan su in ji ko zafa Allah ya ji kan a maimakon su aiki wato ba su aiki ba to wa'annan kuma ba aiki kuma kuke ba tsaya mu ji in an ƙara sama ko zada da ya ɗan fara ɗan farfadowa yawwa wato wani zubin ko da yake gaskiya ne tsaya mu ɗan sa wannan kaji ga malam tanko shi ma ya faɗi irin ci gaba da aka samu na sunna saboda shi ahlus sunna wahabiyawa <laughs> munkarai an ba don suna tonon fada ba su tantance gaskiya suna gama kowa da kowa ba wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa contribution da ahlus sunna suna suka bayar suka gyara wasu al'amura aka farkar da mutane kuma kan wanga al'amura wallahi ya da yi yanzu dan Allah ka fa malam tanko yanzu wannan tsoho ne da mai shekaru kuma malami kai har yanzu ma shine shugaban ɗariƙar tijjaniya na toga har yanzu malami kuma a nan Ghana wallahi da na zo aka ringa bani labarin yadda ya ringa yaƙar izala har ya shi suke sawa a gaba yadda ka san mai guduma a Najeriya haka shi ma yake ana shi ya gwagwarmaya gwagwarmaya ya ringa yaƙan maliman sunna la ake gaya min in suka tashi yi wa ahli sunna rashin mutunci za a yi cin mutunci da kaza da kaza da sunan karatu shi suke zuwa su kawo amma da yake ta gaskiya kana ji ƙarya tana da lokaci bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fayadmaghu fa idha huwa zahiq wa inna jundana lahumul ghalibun كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز yawa ita gaskiya haka take ita gaskiya haka take kisa Allah ya taimaki ahli sunna wala yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allah la qawiyyun aziz wallahi shi aka ce aka nuna mun gurin da yake zuwa karatu in zai yi ku cika suke amma ga shi abin da yake faɗi alhaƙu ma shahida bihi al'ada'u ga abin da Dr. Mansur Kaduna yake faɗi ya kamata ku hankalta ku tsaya ku koyar da al'umma wallahi na zata da na ganka ka fito kana maganar jami'a na zata cewa za ka yi tun da aka ba wa Dr. Sani wajen koyarwa cikin masallacin BUK muna da haƙƙi mu ma a ba wa mu. kai ba wannan ne ya dame ka ba ba karantar da al'umma ba ba ka kishin nan ba kwa kishin nan kawai abin da kuke kishi shine in an gina masallaci a zo a bako ku yi wazifa a zo a bar ku yi wazifa kawai abin da ku ɗauka kenan sannan kuma hakan kuskure ne kuke wallahi kuskure kuke yi shi yasa wato ba ku da fikihu na da'awa ba ku da fikihu na da'awa haka kuma suke wallahi ba su da fikihu na da'awa a faɗi yake wai idan dan haka a tashi idan aka bawa muka sake yan izara aka ba su fili a jami'a suka gina masallaci ba za su ban mu a ciki mu yi wazifa ba to ko ba ɗan izala ne suka gina ba in dai a ce kuna da fito gurin da'awa kun san abin da kuke kun san haƙƙin jama'a ko a je ciki ma ku yi ma wazifa in dai kuna da fikihun da'awa kun san abin da kuke ko gwamnati ce ma ta gina gwamnati da ta gina masallaci musulmai ta ginawa kuna da fito gurin da ake da ittifaki sai a aiki da shi bisa wannan abu gurin da ake da saɓani in kuna da fito saddalin zari'a sai ku ce a'a nan masallacin na haɗaka ne namu wannan namu da mu da waɗanda ba sa irin ra'ayin wannan abu saboda in kuka buɗe ƙofa ɗan shi'a zai yi ɗan ƙala ƙato zai yi kuma baka yi saka hana shi ba kai kowane irin tsarin addini ne da mutum in dai ya raba kansa ga musulunci ɗan hakika ma za su je su ce za su zagi Allah da manzansa a ciki kuma ka isa ka hana su saboda sun yi da'awar musulunci su ma amma a me muka yi ittifaki akai shi ne salloli gwara ma karantarwa ku ba ta karanta kawai ku wazifa ce ta dame ku wazifa ma karantar da al'umma a'a gwara karantarwa abin da aka yi ittifaki a kai to kowa ya zo ya yi a zo a karantar da al'umma in wazifa za ku yi kura a gefe ku yi hatta a na gwamnatin ma amma da yake ba ku da fikihun da'awa haka aka hana ku a abu kuma sun yi min daidai a abu sun min daidai kuka zo kuka ce sai sun yi suka ce a'a kuma shi ne adalci inda ake an haɗa an yi ittifaki to duk abin da aka yi ittifaki zo a yi shi a wajen yawwa saboda gudun kada wani ma ya zo da wani abu musulunci sallah ake da koyarwa zo ka koyar kun taɓa zuwa za ku koyar aka ce ba za ku koyar ba ne a ku ba kwata-kwata ba ku koyarwa ne kawai ihu da tsalle da sai ku zo ku bata masallaci kuna tsalle-tsalle a ciki da sunan zikiri shi kuke so a ba ku dama ku yi idan kuma an ce a a masallaci sallah ake ana rayar da shi ne da karatun alkur'ani ana bayar da shi ne da koyarwa wannan abu da ku ne kuka ɗauka musulunci ne waɗansu ba su ɗauka musulunci ba ne to gudun fituna dan Allah ku haƙura tun da an samu saɓani amma koyarwa ba wanda zai ce wai akwai saɓani gurin koyar da al'umma cikin masallaci ba wanda zai faɗa haka a limamin masu koyarwa ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam baya koyarwa cikin masallaci limamin masallatan ba manzan Allah bane sallallahu alaihi wasallama ba ya yi amma a'a ku duk abin ne yake da sabani ba ku da tucu idan kuka zo wai sai ku ce sai kun yi a wajen wannan kenan kaga wato ku kwata-kwata ba ci gaban al'umma ne a gaban ku ba ku da tunanin rayar da al'umma ba ku da wannan tunanin yanzu da sani a masallaci na biyu kai ina jin an yi halka wajen nawa wannan karatun kuma wannan ya kamata ma ku yi hankali ku tunani to muna da wata matsala shi yasa al'umma ba sa tura mu gurin koyar da al'umma sun san mu ba tunaninmu ba kenan ya kamata ku yi hankali ai probas ne ina jin ai ya ba da dama a yi ku akwai wanda na ga halka zama na farko halka ta farko shi ya fara gabatarwa wani fari aka wannan ta yi shi ne probus ni ban sani ba amma me yasa ya kamata ku tunani me yasa ya ba wa da Sani shin ba malaman ɗariƙa ne a makarantar ko ba wanda ya karatu saboda a'a sun san ku ba harka koyar da al'umma ba ne shi yasa duhu yake dukan duhu a cikin ku duhun mi kenan a cikin ku in magana koyarwa ne shi yasa yanzu babu wani mai hankali mai tunani ne ya san abin da yake zai sabu masallaci wai ya ɗauka wai ya ba ku kawai ku zo ku bata masa masallaci ku ta tsalle-tsalle gini sai kun girgiza shi ya fara ɗan samun rauni saboda tsalle-tsalle da duka da wannan da kuke ta yi a ciki kawai ai waye yanzu ya daina baku ma masallaci ma in ya gina wallahi ahli sunna ake bawa sannan kuma inda a ce kuna da fiƙi wallahi na da awa ma ba za ku ce ma za ku yi wazifa a ciki ba har yanzu in na ga waɗansu da sunan masu karatu in na suna yin wani abu sai in ga mutum wa ba shi da hankali wa baya fahimtar karatun da yake a ka'ida na malamai kamar yadda imamu sa'adi a cikin ƙawa'in ya daidai wannan baitin yake ta fa in tazaham adadul masalihi yuqaddam al a'la min al masalihi wa dhidduhu tazahum al mafasid yurtakab al adna min al mafasid da yazo akan sharhin wannan baiti sai yace abu wani zubin rajih ne a wajenka amma a gwargwadon hal yakan iya kasancewa almarjo rajih ne inda ka gurin da ake so kan al'umma ya haɗu akwai abin da fahimta ne kai ka fahimci shi dalilansa sun gamsar da kai to amma saboda su ake a haɗa kan al'umma in ka zo raje ɗin wanda kai kake ganin ya gamsar da kai bai gamsar da wa'insu ba to in ka zo karkace a wajen sai ka yi, nakan da ya gamsar da kai saboda haɗa kan al'umma ya ce abin da yake fadil yakan iya kasancewa mafudul a wani yanayin kai a wajenka ne fadi an gane mafudul ne an gane kai mafudul yakan iya kasancewa fadil a wani yanayin kamar yadda marjo yakan iya kasancewa raji a wani yanayi akwai abin da kai ya gamsar da kai kuma shi ne raji a wajenka to raji din nan na wajenka zai iya kasancewa marjo a wani yanayi sai ka misalin kamar lokacin da ake so a haɗa kan al'umma to kai kai yanzu kada ka so kai yanzu rajih din nan naka shi zai koma mardu saboda haɗin kan al'umma shi ya fi haɗin kan al'umma kamar yanzu ɗariƙa ita kake ganin wannan lazimin da kaza da kaza to in ka auna lazimin da kuma samun kan haɗin al'umma wanne ne ya fi sai ka ce samun haɗin kan al'umma shi ya fi to yanzu sai ka bar wazifarka da wannan saboda kuna cewa ai ba wajibi ba ce haka kuke shako haka kuke ta ai ba dole ba ce dariƙa haɗin kan al'umma kuma dole ne wa atasimu bi amrillahi jami'an wa la tafarraqu dole ne to inda kuna da fitu na da'awa kuna fahimtar karatun da kuke ba za ku yi ku dole sai kun yi ba ku raba kan al'umma daga nan sai ɗan shi'a a ce shi ma masallacinsa ne sai dan ƙara ƙato ce shi ma kaza kuma wallahi ba ku isa ku dakatar da su suna da haƙƙi kuma amma in aka toshe da yake ku ba ku da tunani kuna da dodewar basira sai ku fito kuna zage-zage kuna surutu saboda ba ku fahimci karatun ba wannan shine abin da zan ce sai kuma daga ƙarshe ya kamata dai ku faɗaka na in ƙara sa muku koza ya yi bayani ya kamata ku faɗaka ku tsaya ku karantar da al'umma wallahi iyayenku suna rasuwa Allah kun zama tari dan yanzu wayewa ake ba yanda za a yi ga iyayena ga wayanda suka koyar da ni ilimi in je in yi wa wani ƙato bauta in je in wani ƙato bauta ga iyayena yanzu wayewa ake ga wayanda suka bani karatu wayansu kawai kuma sun rataya min tarbi a wuya kawai na be layi layi layi ina ana zakiru zakiru inda kaga ana zakiru zakiru zakiru to kaga kila na da dan matsala wallahi a kwakwalwarsa bayan kuma shi zikirin ma nutsuwa yake sawa haka kawai ya ko zai yayi bayani mm, to wannan shine sakon da ni nake so ba ku ya kamata ba wajen gina ah. kowace zawiyar mu ta koma makaranta kowace zawiyar mu ta koma makaranta kuma a wannan zawiyar a wannan a ɗauko shi daga tushe a fara tun daga sahalari ana karantawa ana fasara ana bayani a je a yi gaba sannan abin da ya shafi harkar zamantakewa da mu'amaloli abin da ya shafi harkar ibadat wal mu'amalat dukkan zawiyoyinmu yadda ake da mukaddami mai buɗe wazifa limamin da yake jagorancin kamsu salawati a samu malamin da zai gabatar da wannan saboda muna ba da wata dama da yawan mutane ba yin izala ba ne mu muka rufe ƙofofinmu in izala suka buɗe nasu su suka shiga ita izala ba wuri ba ne shi ba wuri dole za ka zama wani izala yanzu misali ga masallaci na ga da izala na gama wazifa kawai ko da kansa zai faɗi da kansa zai faɗi to ya za a yi ga wanda ke karantar da al'umma kai kuma kawai sai dai ka yi wazifa kawai ka kulle ni yanzu in bana in ina ɗan ba in bana ko ina bana ko ina sai na ga ga mai amfanar da al'umma wani zai zo wucewa ya amfana ni da na gina masallacin ina da lada wancan zai zo ko wancan yana gida an sa sifika wa'azi yana kai masa cikin masa ni fa da na gina masallacin ina da lada da wanda nake ganin yana haka da wanda kawai sai dai ya zo ya yi wazifa wazifarsa ya kulle dan Allah in kana da hankali ka gina masallaci wa za ka bawa wallahi kada ka yi son kai kada kuma ko da ɗan ɗariƙa ne kai ka faɗa adalci wa za ka bawa dan Allah dan girman zatin Allah wa za ka bawa da wanda in yi wazifa sai ya kulle kaga yanzu al'umma gyaran unguwa babu zancen gyaran unguwa babu nasiha ga faɗakar da al'umma ga nusar da su babu karantar da ma ibadar kawai ibada ake zuwa ake bisa jahilci babu karantar da ibadar kaka ake yin ta duk babu yanzu dan Allah dan Allah yanzu idan kai dan kaddara baka ko ina dan Allah in kana da hankali Wa ya kamata ka gina kai masallaci ka ba da wanda yake gama wazifa ya kulle da wanda kuma yake <laughs> buɗewa ya karantar da unguwa duk wanda ya ji an yi wa'azi a masallacin nan kai da ka gina ya yi aiki da shi sai ka samu lada mutum nawa ne zai saurara da wanda kawai zuwa yake kan <laughs> dan girman Allah shi yasa in za ku faɗa ka ku yi hankali ku faɗa ka ku yi hankali eh abu ne a zahiri duk mai hankali shi yasa can din ma hatta na jami'an ma ba sa ma gayyata ku wallahi sai dai su gayyaci ahli sunna bayan magariba sai ɗauko wata mas'ala ta addini muna ba da wata dama yanda ake da muƙaddami mai buɗe wazifa limamin da yake jagorancin kamsu salawati a samu malamin da zai gabatar da wannan saboda muna ba da wata dama da yawan mutane ba yin zalaba ne mu muka rufe kofofinmu in izala suka bude nasu su suka shiga ita zala ba wuri ne mm. shi ba wuri ne za ka zama da izala yanzu misali ga masallaci na ga da izala na gama wazifa kawai da masallaci na tafiya shi kuma wancan bayan magariba sai ya ɗauko wata mas'ala ta addini sai yake karanta wani littafi wannan mutanen da ke gefen mu ba sa ɗariƙa nan ba sa izalin nan shikenan sai wani ya zo gittawa ila yana da rikici akan abin da ya shafi sallah ila ko a gida mace shi tana da rikici akan jinin jinin mata na da suke na haila ko na haifa misali yana tunani ya zai yi kawai ya bidda masallacin da zai ji an ɗauko ba karatu ya faɗo gudun zai zauna idan ya zauna sai ya ƙaru da wannan karatun goma zai dawo hmm. a ah, to kawai idan ya zo sau ƙaru zai zana me ya rage masu su sai a ce yan izala su kadai suke wa'azi yan izala su kadai ne malamai mu na mu karatun mun yi shi kawai mun yi kwance da mun yi wasu shi sai mu lamarin mu to yanzu zamani ya yi da maza mazawiyoyin mu za su koma makarantu wannan ba zaɓi ne, inda wannan shi ne marhala ta farko ta recovery matsalolin da inda muka samu failure marhala ta farko da za mu zo mu ku idrakin wannan matsalar shi ne wannan za mu dukkan su su koma makaranta ko da a sati so biyu ne ko da a sati so uku ne ina kira dukkan waɗanda suke jin wannan Allah ya ba mu ikon nan baka zawa ya mu dukkan su koma makarantu mu fara daga wannan mu gani saboda yanzu zamani mutane ba za su ai mu mun yi nisa ko ba gare su ba ko ke daukar littafi daga malama. wannan yan mahadarolin da ake masallaci shi ne yake bayar da natija to mu ma mu kama mu kama ba littafi guda ɗaya da zaka zo da shi wuya a ce a rasa wanda zai karanta ka asali ma su waɗancan da suke zuwa suna jiddo ganawa ɗauki da mu suke nan zawiyoyin suke zuwa wajen malaman mu su zauna a karanta musu babi guda to sai su kula su ka shi yasa akwai malamin da duk rigiman da zaka yi da shi in ya ɗauko aya biyu lokaci misali ka bashi awa ɗaya sai ya ƙi da wannan aya biyu a minti ishirin ko talatin to in Allah ya yarda duk rigimar da za a yi ko bira ce ta siyasa sai ya ci wannan mutum ba to ai a wannan aya biyu ce kawai nan ko in ka ce a ja ta uku akwai matsala wannan shi ne shi ya sa wato ya kamata nasiyar da ya yi muku shi ya kamata yanzu ka jajirce ba wai gina wai masallaci ba wai ya kamata idan gwamnati za ta to wani mahaukaci ne zai gina masallaci ga wanda in yayi yi sai dai ya yi wazifa ya sallah ya yi wazifa ya kulle sannan wannan zai zauna a ciki zai yi karatun alkur'ani zikiri ne zai yi zikirin safe yadda manzon Allah ma yake a da na yamma a tsaye ba na ihu ba babu lallata masallaci kuma zai yi karantarwa shi ma zikirin ne wancan kuma in ya gama kullewa yake kawai sai dai ya zo yi tsalle-tsallensa sai ya kulle to dan Allah waye zai gina masallaci ya ba wani wani mai hankali ne kai yanzu in wani ya gina ma ya ce ga wani ya ba wancan shi suna faɗin illa ne to wannan illar ita ce ta sa ka gani cewa su waɗanda suke malamai na jami'o'in idan ahal sunna suka zo tunda sun san su ne suke koyarwa suke rayar da masallaci su su ne suke wa'azi da zai kawo gyara cikin al'umma su ne suke saita ma masu sallolin masu sallar 'yan izara ne suke saita su su suke sawa a yi tarbiyya na musulunci suke faɗarkarwa suke kaza suke kaza to dole ku idan suka zo cikin jami'a ku in suka nemi a basu a basu dole a basu filin saboda an san za su raya shi da koyarwa ko kuma shi ya sa yi wannan shine illar koza wallahi da da aka hana wa'ancan wazifa ka fito cikin mota kai ta ihu kai ta babatu kai ta babatu ayya ka kaza kaza kaza kuma aka hana ya hannu kuma kuma baka isa kai ka je ka ce wai za ka je kotu ba lamari ne na makaranta ilimi ne idan da sun dage sai sun yi wazifa muƙabala za a yi a ce to ku zo ku gaya mana dalilin mashin ita wannan abin da kuke cewa za ku yi musulunci ne kuma ka san cewa idan aka je kotu ɗalibai ne shi alƙali dalili yake dubawa wallahi da sun dage sai sun yi a abu zariya cewa za a yi kawai a tafi kota a zauna a yi mukabala kai ka san yadda ahli sunna za su daka su ke sa wannan kungiyar kuma ba ta jahilai bace ba ba ba ta jahilai bace ku kuma yan dariƙar mafi yawan ku jahilai ne shi yasa kafin a farga a cikin jami'a sai ka ga wannan ƙungiyar nan ta ɗalibai duk yawancinsu sai kaga ahli sunna ne saboda idan aka zo sai an ma interview sai an ma tambayoyi shi yasa ba a yin amir jahili fa ba a amir jahili to ku kuma ba karatun kuke ba yanda dai kake faɗi to idan aka zo interview ko ko ɗan ɗariƙa ne zai yi interview ɗin wallahi ko ɗan ɗariƙa ne zai yi interview ɗin idan aka zo ko ɗan ɗariƙa ne zai yi interview ɗin shi dole ya ɗau matsayin ya ba wa wanda ya yi karatu aka yi masa intabi. wallahi dole ba yanda zai yi ne ai jama'a suna kallon sa. shi yasa wannan abin da kake faɗi wato ɗan gidan Sheikh Nazifa Alkarmawi wato wannan ba hanya ne na ƙungiya ba kuma duk abin da kake faɗi karan kansu ma masu damiyo eh wallahi ba su ɗauke ka mai cikakken hankali ba kuma ba za su yi aiki da abin da kake faɗi ba saboda abu ne wanda yake ba saiti duk abin da kake faɗi shirme kake yi ni da na zata wallahi babanka zaka ka fito ka kare da ya halatta haramun amma kana da dama ka fito kai su a cewa wai wani ya gaya ma wai ku yan ɗariƙa me yasa ba kwa kirkirar alkhairi wannan tunanin ma ya kamata ku tsaya ba ku yi kanku wannan har yanzu ai ya kamata ku san cewa akan ƙarya kuke ba ci gaba kwata-kwata a ciki in dai ka ga wani ci gaba wani tsari na addini to yan izana ne suka zo da shi kuka fara yi kuma haka ne ka faɗi da kanka da mu muka ce da mu muka ce ai duk wani tsari na alkhairi na ci gaban musulunci mu muke kawa cewa za ka yi ƙarya miki amma yanzu ka ce wani ya gaya ma kuma baka yi raddi ba cikin bayanin ka kenan ka yadda hakan la sukuta li ma'radil kalam as-sukutu ridan ka yadda kenan to da wani dan izala ne ya zo ya faɗi cewa za ka yi ƙarya yake cewa za ka yi ƙarya yake haka da wani ɗan izara ne ya zo ya ce ba kwa koyarwa in kuka wazifa kulla kuke ɗan izara ne suke koyarwa cewa za ku ƙarya yake haka idan wani ya zo ya ce ai kaza izara, in ka ga abu in suka je gurin gwamnati suka yi kaza suka yi kaza sun je ne a wa addini aiki in ba a ce mansur kaduna ba ne sheik mansur kaduna ya faɗi cewa za ku yi ƙarya ɗan izara nan yake wallahi ko ne ya faɗi cewa za ku yi ƙarya nake amma gashi ku kuke cakawa kanku wuka to illar ba wai caka wukan ba shi ne kadai ka wa kanka wuka kuma ka zuwa asibiti a yi ma magani kawai shi ne illar mu wallahi ku tashi ku koyarwa na tabbata da kuna koyarwa da mabiyan ku wawaye din nan da yanzu sun daina bin ku amma ba kwa karantarwa Allah ya sa mu dace wannan da Allah lokaci yayi na makaranta saboda haka zan fita duk abin da muke daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah ka ba mu ikon gyarawa dan haka nasiha zuwa gare ka kai dan gidan Sheikh Nazifa Alƙarmawi ba wai gasar gina wannan ba gasar gina masallaci ba a'a rayar da masallacin ake so rayar da shi kamata a ce yadda kake ɗan Kano kaga cewa gashi da tasari har a biyu ke yanzu ya samu dama an ba shi dama zai karantar da al'umma a nan ya kamata ka ce za ka yi wannan abu yau ka nuna kishinka ka nuna kishinka akwai wani da ya ce menene in sa wani ba wannan jahilin ne da yake kira na to ya yaya za a yi kaɓatan lokaci ni na tashi wannan ba wai karatu ba ne wuke wai kun je a wajen karatu yana a sa ba eh a wajen wannan irin bayani yana cewa a sa ba amma a wajen karatu baya cewa a sa ba baya kira na gina sa number ka je ka gaya koza ko wannan na danna murya sai yayi Yau sai ka ce masa in yana yi ka ce ya sa number eh, amma ni yanzu zan tafi makaranta ne eh yasa idan kana so kuma in sa numba ka bari sai an zo gurin karatu an zo an sassa wannan abu ne muka haska kuma malaman ka ne suka faɗi muka danna su kawai mun yi ne saboda ne saboda ku gane in kuna da hankali Sun karan kansu sun san kuna da illa suna da illa karan kansu Allah maɗaukakin sarki ya samu dace na gina sa number 2 ko da za ka je ka